الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ka bata addu'a na wa basatta rizqa na wa alharta amna na wa jama'ata furqata na wa asanta wa afata na wa kulli ma sa'anna ka rabbana a'taytana amin falaka alhamdu ala zalika hamdan katira amin laka alhamdu bi kulli ni'mati an'amta biha alayna fi qadima aw hadisa aw sirra aw alaniyatin aw khafatin aw amatin a shahidin aw a aw hayyin aw mayyitin laka alhamdu hatta tardah amin ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله آجله وعاجله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 ta muna nan suratul arafi idan ba kuma ce ba ya ta 177 a cikin wannan tafsiri namu yau wato hudu suratul arafi ha to karatun jegana na dauko karatun dare na budo ke na hannu to to suratul makani aya ta biyu. suratul makani ba suratul araf ba suratul makani aya biyu. a yau wannan abin na rana ta asabar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 إلا الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم شكرا نعم إلا ما يبتر كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك ka zimu inda muka kwana jiya nan inda muka kwana jiya kenan eh nan gobe ci gaba man kafara billahi ba da imani illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم حدد ضعفاء المسلمين sannan ya kace masu rauni cikin musulmi allabina yamkina an yaga tarru ta tadlil kufari wanda yake suna yiwa yana yiwa su rudu da batawar da kahire kai musu a adibihim lahum ko kuma da azabtawar da kahire kai musu yana yiwa wannan ya rude su fa yakfuru ba da imani su ta bayan imani wa duwa na islam sirrin daga musulunci wa yabdu amaluhu sai aikinsu ya baci Baƙala sai Allah yace subhanahu wata'ala man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah ba min ba da imani bayan ya imani imani ne ya yi kyau kuma ya kafirce ya ce man kafara billahi wato mubtada aw ismu sharfin man kafara illa man ukura sai dai wanda aka tilasta ala da bihi wanda aka tilasta shi ya faɗi kalma ta kafirci ala talaffuz bihi ay bil wato an ka yi mai azabar da tassa ya faɗi wata kalma wadda ita kalma faɗin ta kafirci na amma saboda tsananin da ya shiga ciki aka tilasta shi sai da ya faɗi ita wannan kalma wadda kuma ita wannan kalmar kafirci ta amma da baki ya faɗi wa qalbuhu innan bil imani zuciya sai tana da imani ya yi magana wanda an tilasta shi ya yi magana amma ba a tilasta shi ya yi imani ba to wannan la ya durruhu talaffuzuhu bil fuhri taqiyatan dan taqiya wannan bai cuta mai idan kahire suka kama mutum suka ɗaure shi suka ce za su yanke shi ko kuma ya faɗi wata kalma wanda faɗin kalmar kafirci na inda zaɓin mutum na da ganin dama kai ya faɗi ta kafirci na to amma saboda tilasta da sun kai sai ya faɗi abin da an na baki shi aka tilasta ka ka yi amma na zuciya ba a tilasta ka don kowa bai na zuciya ta babu mai sanar abin da a cikinta <clears throat> sai wanda ya yi ta to ya halitta shi faɗi da baki amma zuciya ta tana nan mutuma'innin bil imani walakin man shara bil kubri sadara amma wanda ya bude kirji ne da kafirci sadaran da ya bude kirji ne ya karbi kafirci Aifata a ya buɗe ƙirji ne wa wasahu ya faɗaɗa da ne bi ma'ana ɗabar bihi nafsu ma'ana wato rai ne ta yi daɗi ya karbi abin nan ya karbi kafircin da daɗin rai ne yana so to wannan kahiri nan wanda ya karbi kafirci da kai ne amman kafara billahi mubtada wa qabru wato qabru mubtada fa alaihim in ya zama abin na na ah, ismu sharɗin wato jawabu shar'i fa alaihim ghadabun min Allah kushin Allah ya tabbata gare su walahu azabun adima suna da azaba mai girma su waɗanda suka kafirta da gangan fi a duniya wa da suna da azabar Allah da hushin Allah nan duniya da kuma lahira la'annahum saru bi zalika mu'amadar da bi don kuma kenan sun zama yan bakanan bakanan su ba musulmi ba su ba kahire ba la ya kabalu umar kufar kahire ba su wala suna, mu'mine na kware ba su amsa su wa bil akhirati lahum an-nar kuma ranar lahira suna da wuta idza matu ala kuhi idan sun mutu bisa ga kafirci farfa'u fi fa alaihim dakhalatun ala qabri wato dakhalatun ala qabri al-mubtada aw al-jawab wato jawabu sharri dalika ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الوعيد لهم wannan kacewa da aka wa waɗanda suka yi imani kuma sun koma sun ka kafirta wannan kacewa da aka yi musu da annahu mustahabbul hayatid dunya don sun zaɓi rayuwar duniya ruha sun zabe ta al akhira akan lahira wa anna allaha la yahdi qawmal kafirin lalle allah bai shiyar da mutane kahirai ga bukatar su da ka ga wasu sun samu abin da suka so amma ba su samu ba kullun wahalar da suka tahi wanda musulmi kai yawa kuma kokarin su su ga sun raba musulmi da musulunci amma ba za su iya ba saboda haka Allah bai shirya da kahirai ga abin da suka son su samu ba su samu أولئك الذين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أن لا جرم أنهم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون أولئك سوى أن قدك تعدك دقبائي سقوما كافرشي أولئك الذين دبع الله على قلوبهم سونا وإن الله يستعره يره زكاترسو وسمعهم قم يره جنس وأبصارهم قم يره بصيرسو وأولئك هم الغافلون وإن سونا ربكنا نو أما يراد بهم سونا ربكنا قابلنا أكمل سو fartidadu ma islam muriddar da sun kai daga musulunci innama huwa bi dar'in lahi ala basirati abin da yasa saboda Allah ya rufe basirarsu wani gafalati kuma saboda rabkanarsu bi ta dalilin kufari ilayhin da fatawa da kahire su kai zuwa gare su liyaru duhum an kai kahire sun batar da su dan su dawo da su su raba su da alheri Allah zai yi tana kuhu wanda sun goma domin shi alheri wato sun rungume da mutum ya musulunta ya rungume alheri Da jarama babu shakka annahum fil akhirati hum khasirun babu shakka ranar lahira su ne masu hasara limatirihim ila nari ma'abada saboda kasancewa su zuwa ga wuta wanda an ka kaddara masa da wama cikin har abada in sai shiga Allah ka kare mu Allah ka kare mana imanin mu ثم إن ربك ثم إن ربك للذين آتلوا من بعد ما ثم جاءوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم summa inna rabbaka sannan lalle Allah ubangijinka lillabi na hajaru game da waɗanda sun kai hijira ila mahallin yumkinuhum zuwa ga wurin da yake yiwa gare su su yi ibadar Allah wa naili ridahu kuma yana yiwa gare su su samu yarda Allah ne ya kamata dini don su tsaye da addini ne da kyau to waanda sun kai hijira min ba da ma fitinu bayan an hitine su wato bayan an hana su yin addinin su wani wuri uzdibu an azartar da su ala a kan addinin su saboda son addinin sai sun kafa wurin da ba a bari su yi addini su kuma inda aka bari su yi addini ba da hijira sannan bayan hijira jahadu al-kufara sun kai jihadin kahirai wa karabu suka yake kahirai da mahabba da yara da da kare da wasabaru ala mafarakatil ne kuma sun kai hankuri da sun kabar wuraren su wato garuruwan wala hali sun kabar iyalin su wala auladi sun kabar ɗiyan su mali sun kabar dukiyar su wa ala da'a kuma sun kai hankuri ga yin da'a ga Allah wa ala tarikil su sun kai hankuri ga farin saba ma Allah wa ala wato yin kira'i da jarraba wadda Allah ya yi musu almari mai ɗaci almu'ulami mai raɗaɗi wanda suka yi wannan jihadi inna rabbaka lalle Allah ubangijin ka min ba da ya bayan hijirar nan awal fitina ko bayan hijirar nan inna rabbaka lalle Allah ubangijin ka daga furar lahum mai gafara ne gare su fima asabahum ga yana gafarta musu ga abin da ya same su halin fitinati lokacin hitina mimma azharuhu min al-kufri na kalmar nan da sun ka faɗa <clears throat> sun ka bayyana ta ta kafirci taqiyatan dan su kare kansu rahimun bihim kuma mai rahama ne gare su wa khabru inna al-ula dalla khabruha khabru as-thaniya wato la ghafurur rahim kun gani wato akwai wani da ake ce ma Ammar bin Yasir to ubansa Yasir suka sanya mai wata riga mai zahi kwarai da gaske sai ya tsura waɗin wasu kalmomi na kafirci bai sani ba saboda hankali ne ya haife shi sai wasu daga cikin sahabbai suka zo wajen annabi suna cewa wallahi inna ammaran kada kafara wallahi lalle amaru ya kafirta to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu komi ba sai wannan ayoyin sun ka sauko to lokacin da wannan ayoyin suka sauko to sannan na annabi ya ce wallahi inna amaran mulaya imanin min farqihi ila qadamaihi wallahi shi shike yake da imani min farqihi tun daga tsakiyar kai ne ila qadamaihi har zuwa ga kawahu ne guda biyu da imani saboda wannan kalmar da ya faɗi bai san da ita bai san ma ya faɗi ba sun azabtar da shi azabtar da wada azabtar wada take hankali ne ya bace mai bai san inda yake ba to haka musulunci ya faro waɗanga su ne mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam an azabtar da su azabtarwa mai yawa saboda musulunci to ku musulmi abin da ya kamata ku gane shi wa musulunci addini ne na jarrabawa yana yiwuwa kana bisa ga aikinka Allah ya jarraba ka saboda addini a baka matsala wajen kasuwancinka ana iya jarraba ka ga matanka ana iya jarraba ka ga ɗayanka ana iya jarraba ka ga zamantakewarka da sauran al'umma shi musulunci addini ne na jarrabawa amma da sun yi hankuri ai sun yi nasara su sahabbai to ko gobe wanda duk ya hankuri da jarrabawa da Allah ya jarrabai da ita to zai yi nasara ko gobe wanda ya hankuri zai yi nasara Allah ya ce wato annabi ya ce sallallahu alaihi sallam inna idamal jazai ma idamil bala lalle samun sakamako babba yana tare da samun jarrabawa babba duk wanda Allah ya jarraba jarrabawa babba yayi hankuri to Allah zai bashi matsayi babba Allah ya taimake mu yau mata fi kullun kullun yau mata fi kullum na kullu ya dalo an nafsiha Wata tawaffa kullu nafsin ma amilat wa hum layu zulamu. yau mata fi kullum kullu nafsin an ambata ranar da kowace rai za ta zo wato abin na azzarfu muta'alliqun abin na bi gafurur rahim wato Allah gafurur rahim ne azzarfu wato zarfu zaman wato wani lokaci yake gafurur rahimun gaba ɗaya yau matati kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo tujadilu tana kariya annabsiya da kanta ya ce ranar kiyama ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka iya kare kanka ya ce lahira ba mai kare wani ranar lahira ba wani da da bai kare uba ne ba wani uba da bai kare na ne ba wani wa da bai kare ƙane ne ba wani ƙane da bai kare wa babu wani aboki da bai kare aboki ne kowa da kowa kai ne yaka kariya yau matati kullu nafsin ranar da kowace rai za ta zo tujadilu annabciya tana kariya ga kanta kowace rai kanta ɗai taka neman ta kare ba ruwanta da kowa wa huwa kiyama shi shine ranar kiyama ai ku ba ko ga misali yanzu idan masiba ta zo cikin gari za ku ga ba mai tsayawa ya kwashe ɗaya ne in ya ga kashe shi za a yi sai ka ga ya baɗiyan ya gudu to wannan ai misali to ita ranar kiyama haka nan take kowa ta kai ne ya kai babu wanda ka ta wani babu wanda ka tawai ai kun ga ko ƴan aljanna babu ruwansu da kowa sai sun shiga aljanna sannan na kowa ya rika wuri ne sannan na za su dora tambayar junansu amma farko ga mutum kusa gare ka amma ba ka gani ne kuma bai cikin tunaninka kowanku ya yi ƙoƙari ya yi aiki na ƙwarai don ya kare kai ranar kiyama kai aka wa tambaya ga laihinka kuma kai ka ba da ansa kuma kai aka wa hukunci ga laihinka yau matati kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowace za ta zo tana kariya ga kanta wa huwa yawmul qiyama shine ranar kiyama wa tas'a fi ta nafsiha tana kokari ta tsirar da kanta wal jumla na'atu nafsin wato abin nan tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin jaza'a ma kowace rai za a cika mata sakamakon abin da ta aikata wa la yuzlamuna shay'a su mutane ba a zalunta su da komi Allah ba ya zalunci wa la yuzlamu rabbuka ahada Allah ubangijin ka bai zalunta kowa to sa'annan <clears throat> sabo yana kawo rashin kwanciyar hankali a mai yiwa Allah ya yi ta hankuri da mu Najeriya ya yi ta hankuri da mu ya ba mu jin daɗi ya ba mu kaza ya ba mu kaza Muna ta yin mun ka ga dama shi yasa ya jarraba mu yanzu magani kawai a yi tuba kun gani na taɓa gaya muku Mala abokar gumi Allah shi mai rahama yace ce min ya tahi abinda ya tahi filastin sun je ziyarar masallaci da shi da sardauna ko da suka je an gama sallah sai saddauna ya ce ma abokar gumi ka ba mu sallah sai ya shiga gaba yana ba su sallah laraba wannan kwattawa ya diba ya gaba kina an gaba sai shi koma gini sai bakake sun gama sallah su farare su malam ya ce da na kalle su haka na ce waɗanga mutane yawan ƙabilanci da saƙon da sun kasa gaba ya ce wallahi ba su gama lahiya za ka ga abin da zai faru shi da kai ne ka faɗa mana ya ce to ga abin da ya faru nan ga suna hana musu zama gari ya ce ga suna hana musu zama gari shi da kai ne ka faɗa mana wannan magana ce muka yi tare da ni da shi yau ga sunan kun ga wannan sabon ya hana musu zama ga garuruwan ga garin ni'ima akwai ta gaskiya filistin birni na mai ni'ima gaskiya don duk inda adda ruwa akwai ni'ima wurin ko ina adda ruwa akwai ni'ima abubuwan jin daɗi musamman ɗiyan itace da abubuwan arziki daban-daban to suna cikin haka sai ga wasu sun taho suna son wurin suka so su anshe su kore mutanen da a wurin to ku dibe su ku dibe Najeriya mina na a wurin inda aka ji jidali da mutane ba arziki na ba wasu na sun ka taso da wata ƙasa bai data sun ka taso sana'a su a haka sana'a su a haka nan da wata ƙasa sun ka tawo haka nan sana'a su take da kuɗi na sun ka tawo arzikin da a wurin shi na aka so a kwasa saboda haka sai an kore mutane to jama'a shi sabo haka nan yake duwa ba gari yake da daraja idan masu shi na sabo to za su ga abin da zai biyo baya saboda haka jama'a a gyara a gyara abubuwan da ake yi kun san wanda kuke yi mara kyau to ayi kokari ƙoƙari gyara ita kuma hukuma ta shigo wajen abin nan taimakawa wajen gyaruwar ɗabi'un mutane gurgudun wanda ya kai yiwa Allah ya ce game da mutanen Makka sanda sun ka saba وضرب الله مثلا قرية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها يا ترزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فاذاك الله فاذاك الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يتي وضرب الله matsalan Allah ya sanya misali likulli ƙaunin an amallahu alaihim ga dukkan mutanen da Allah ya yi ni'ima gare su da sababin imanin saboda sanadiyar imanin wannan arziki da kun ka gani arewa ana ta rigima da arewa jihadin musulunci a sanadiyar idan ba ku sani ba ku sani jihadin musulunci a sanadiyar tun daga na har duk jihadin musulunci a sanadiyar saboda haka imani a sanadiyar wannan ni'ima ba kafirci ba ba kafirci a sanadiyar ta ba imani a sanadiyar ta to abin nan da aka kafirce mai kuma adibi abin da ya shigo ga yanan kuna gani to Allah ya sanya misali da kulle qaumin An Amallahu alaihi da dukkan mutanen da Allah ya ni'ima gare su bi sababi imanin saboda sanadiyar imanin sun makafaru sannan suka kafirci mai daga baya wa baddalallahu ni'amata bi niqmatin sai Allah ya canza ni'imar nan ta koma azaba wa yabdalu min masalan wato qaryatan badalin masalan to jama'a ku dibe wannan a wannan qaryatan hiya makka alqarya ita ce makka ita ce aka buga mana misali da ita wal muradu ahluha abinda aka yi da shi wato mutanen makka kana aminatan lokacin nan sadda aka yi mata wannan jarrabawa da yake ba mu misali mutanen makka sun zama amintattu mina garati ba a kawo hari-hari kamar wanda aka kai wasu garuruwa la tuhaju ba a hirgita ta bida aya abihim ibrahim saboda ubansa ibrahim ya musu addu'a kun san addu'a shugabanni in sun ka kwatanta addu'a su karɓar bata annabi sallallahu alaihi sallam ya ambaci wasu mutane guda hudu wanda ya ce la turadda da'watuhum wa imamun adil cikin su akwai imamun adil shugaba in dai yana fatantawa addu'a ce karɓar bata to su Ibrahim ya yi musu addu'a rabbi ja'al hadha baladan aminan wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam to kun gani ibrahim ya yi musu addu'a kuma ya ce eh, ni a sakanta min zuriyati bi wadin gari inda bai cikar muharram rabbana li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim shi kadai yace a warzuqhum min at-tamarati la'allahum yashkurun bayan ya ya gama kuma ga mai gidan mu zo daga baya shi ma ya tashi addu'a shi ko yawa madina ya ce abinda zai ibrahim ya roƙa ma makka alaihi salam na roƙa ma madina lunki da shi kun san shi malami wanda yake mutumin kirki ɗan ƙasa na ƙwarai ba shi addu'a shiri ga ƙasa ta addu'a alheri ya kai mata amma wanda ya shigo da sharri su ne masa addu'a shi wanda ya shigo da sharri kamar da kuwa gani a nan abin na kama da Bukhari da Muslim suka ruwaito an Abi Huraira qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hi yarfa ra'sahu yaqul annabi lokacin da ya dago kai ne daga sallah yana cewa sami allah liman hamida rabbana wa lakal hamd yad'u li rajulin li rijalin yana yin addu'a ga wasu mutane wa yusammihim bi asma'in yana ambaton su da sunayen su don sun zo da sharri cikin kasa yana yi ambaton sunan su da sunan su yake kira yana faɗin sunansu su Allah shi halaka su sannan fai ƙulu kuma yana cewa Allahumma anjir walid ibn walid shi walid ibn al-walid sun kama shi suna azabtar da shi wa salmata bin hisham da salmata bin hisham wa ayyashu ibn abi rabi'a da malam ayyashu wal mustarafina min al-mu'minin da wa'anda aka rauna na cikin mu sannan yana cewa Allahumma shudud ataka ala mudari ba kabilan mudar da su suka kawo cuta ga wannan gari Allah ka tsananta azabaka gare su waj'alha alaihim sinina ka sanya musu fari kasiri yusu kamar shekarun yusu ai shekara bakwai ko dan to kun gani wato wanda ya kawo hitina ga ƙasa addu'a aka yi mai don Allah shi magani ne ƙasa ta zanna lahiya sannan mutanen ƙasa waɗanda sun ka samu matsala addu'a aka yi musu Allah shi kurin yi musu matsalar ya zaunar da ƙasa lahiya to haka mutanen kirki ke idan ka ga malami na cewa Allah shi halaka ƙasa Allah shi halaka shugabanninta ba malami na ba shedani ba malami na ba shaidani na ya an ka halaka ƙasa ina za ka na kai dan ƙasa ya an ka halaka ƙasa ina za ka ba ka da wurin tahiya yanzu wanda ya halaka shugabannin ƙasa kai talakan ƙasa yana kyale ka ko halaka shugabannin ƙasa ya ga talakan ƙasa yana cike shi to amma ire-iren waɗannan mutane in sun kaɗe shaƙinsu sai su kawo su yi ta maganganu irin na mashaki Allah ya gafarta mana ku yi ma addu'a ta alheri wato rigingimin ƙasa yawa gare su abinda ka sani shi ka sani wata rigima in ka gane ta ga shugabanni baka san abinda a ƙasa wanda ya sa sun yi ta ba baka san rigimar da ta taso ba don ba da kai aka shawara ba to yi musu addu'a Allah shi ba da mahita ba ce haka Allah ya kashe su ba ba ce haka Allah shi walakanta in ya walakanta su kai ko kai kai ne to makka ta samu matsala kware da gaske wa'anda kuma sun ka samu wa'anda sun ka kawo matsala suna kun ka ji annabi ne ma addu'a Allah ya tsananta azaba ta gare su su wa'anda sun ka kawo matsala ga ƙasa kuma kun ji shi kun ji hadisin ya ce ko yi sammihim bi asma'in ya san su cikin sallah ba wai irin wanda kaza na duk inda kun kaza na ku yi ta mace mace mace ba sai a addu'a mace ba sai a addu'a duk inda kun kaza na ku yi ta mace mace ku yi ta mace mace kaga wani hutu can ya sa an kawo mai abin nan yana ta ɓacin mutane ya shige cikin gira ne heto waje yan ba tsoro ba ya shige cikin gira ne yana tsoko maganganu ka Allah kai muka roƙo ka kawo mana mahita abin da naka so ku lura da shi ita makka kana aminatan mudma'innatan ta zama alƙarya amintacciya mai natsuwa la yahtaju la yahtaju ila intiqali anha ba a buƙata a tira ta gare ta ladiqin saboda wani kunci ba ta da kunci ita makka alhozin ba ta da wani tsoro ya atiha rizqaha ragada arzikinta yana zo mata daga kowane gehe rangadan wada ta da kulle makana ta kowane gehe mala a a tashi fa kafara sai jama'a ta suka kafirce bi an umillahi da ni'ima Allah bi takdibin nabi suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam fa adaka Allahu libasal ju'i sai Allah ya sanya mata rigar yunwa fa qohidu sab'a sinina an kai musu wari shekara bakwai wal khawfi ya sanya musu tsoro bi ma ya rauna ga amin so gani min kuwati islam na kare musulunci duk da ma ya na kishi abin da suke so don san suka su ga musulunci ya koma baya su ko su ci gaba min al istimrari su dogi an ibadati alihatin ga bauta allolinsu sai Allah ya jarraba su bi ma kanu yasna'una sana'una saboda laihin da suka mina kuma da na kaminci wala ƙarja a hun rasulun min hau. wala ƙarja a hun rasulun min wala ƙarja a hun rasulun min hun ba kadda bo ba kadda hun azabu wa hun zalimu. wala ƙarja a hun rasulun min hau lalle manzo ya zo musu kuma cikinsu yake suna ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam. sallam. sun san shi kuma sun san uwaye ne sun san tun tashi ne yana yaro sun sani har ya girma sun san gaskiya gare bai taɓa ƙarya ba ko da sau ɗaya bai taɓa yi ba fakar da buhusu sun kai ƙarya tashi kuma fa aka da humar azaba sai azaba ta kama su yunwa wal khawfu da tsoro wa hum zalimun kuma suna azzalumai fi zalika a cikin wannan li'annahum kanu ya'rifuna sirqahu dan sun san gaskiya ta shi annabi wa kadzabu kuma sun karyata shi ba makareci na ba yanzu zaka ga malami yana taru da karya a wajen hira ta yi da wajen maganganu nai kaga in ka ce wannan makareci na ban yadda da shi ba kaga karya ta yi sai a ce abin na na a yi maka uzuri to amma annabi sun sani bai taba karya ba ko so guda to dan me za su karyata shi mm. to abu da nika so ku lura da shi kun gani makka ga da kun ji Allah ya wawa ga jarrabawa makka ita ce kiblatul musulmi duka musulmi can ne alƙiblarsu can ne abin da masaukin annabawa can ne masaukin annabawa sannan ita makka ga da kun gani bayan masaukin annabawa ta ita makka ga kuma can abin na na a makama ibrahim take can hajjirar aswad yake can alayyamani yake can al wal mizabu da al da al da can suke can hijira isma'ila yake can Abda safa da marwa hmm. can abda jamara jamarat al'ula wa saniya wa salifa sha’ad da arfa sha’ad da mina sha’ad da Muzalifa duwan ga daraja duk duniya babu inda aka su sai nan sha’ad da ruwan zanzam duk duniya babu inda abda waɗanda abubuwa sai can can ita a abin nan sha’ad da dutsen can da muka ambata a hajjar aswad wanda aka ɗauko daga aljanna kamar da wasu hadisai suka ambata wurin aljanna abinda aka hito da shi daga aljanna tana da shi amma duwan ga abu da kun gani can ne masaukin annabi ibrahim can ne mahaifar annabi isma'ila amma duk da haka da sun ka saba ma Allah sai da dai musu hukunci to shi sabo Allah na hankuri amma rar da an ka cimma hankuri nai babu daɗi yanzu ƙasar ta kawai ƙasar ta addalaihi gaba ɗaya sai ya kama ƙasar kamar mu kuna gani ƙasar ta addalaihi gaba ɗaya sai ya kama ƙasar yau ko ina ka ta yi da kudu da arewa babu inda adda kwanciyar hankali wani wuri ya ɗara wani babu inda adda kwanciyar hankali Najeriya amma wani wuri ya ɗara wani ga hitina wani wuri kuma ya ɗara wani ga kwanciyar hankali amma babu inda adda kwanciyar hankali ko ina babu natsuwa saboda yaudara da cin amana da ƙarya da zalunci kwasa mu kayan wani inda ya yi shi ƙari gani ya kai kaya naira ga ku ko ku da atalakawa in kun ka hau kayan manya sai ku ɗora da a dukiyar ku ka ji wa malamin su mai wa'azi ku an sha abin ku dukiyar ku ta ka ji matsayaci kuma ya karantar da mutane ya kai shi na yaka koya musu wanda za su ci amanan mutane wai mai wa'azi na wa karantawa ya kai sai ce ku an sha abin ku dukiyar ku ta maimakon ya ce musu ku ji tsoron zalunci to shi ma azzalumi na shi malami shi ma azzalumi na kun ga kira ya kai ga zalunci to shi yasa kun ga kasar gaba ɗaya ta samu abin nan matsala to kai in ka gyara sai Allah ya gyara maka man amila salihan kamar wanda ya gabata wanda ya aikata aiki na kwarai min zakari a unsa wa mu'minun wala lahu ta hayatan ba. to jama'a ku lura da wayannan abubuwa da sun ka gane kasa ku ku gyara kanku kamun kasa ta gyara kanta ita ƙasa demokaradiyya ta kai ku gyara kanku da kun gyara kanku kun ka ce a abin ƙwarai kuka so dole a yi muku shi to ku yi ƙoƙari jama'a ku gyara hikintunan ga da kuwa gani duka ba laihin kowa ba ne laihin 'yan ƙasa na da ƙasa kanta laihin ƙasa na da 'yan ƙasa kanta su ne ke kawo waɗannan abubuwa ai kun ga su maka da an kai musu da sun ka gani da sun ka gyara kaka suke yanzu ba ku ganin da dama dama to amma saboda kun saba da cin mutuncin mutane ko makaɓaci ku kai har da makaɓaci ku kai saboda kun saba da ɓacin mutane kun saba da ɓacin shugabanninku kuna ɓacin shugabanninsu kuma kun san ba ɗai suke da naku ba to jama'a ku ji tsoron Allah ga wa'annan abubuwa da kuke yi kuma ku tuban ma Allah a bashi hankuli, yanzu dai an husata shi Ai mai mai yi ya yi hankuri ya yi hankuri har ya yi hushi ya ce ma a sabakon min musibatin fa bai ma bar ajikun duk musiba ga da ta same ku laihin ku kuma ganin laihin kowa a aw la tasbiru sawa'un alaykum innama masu ma zauna, ta'malu ta amalu Wasu biyu ko ku yi hankuri da abin da kuka gani aw ta tasbiru ko ku ko ka ku yi hankuri yi zauna. dama ana saka muku da makon ta amalu abinda kuka kasance kuna aikatawa to duk abinda kun ka gani ya ci ya ɗanɗana muku shina. ya ɗanɗana wa mutane la'allahum yarji'un don su dawo ga hanya ya ci ya yi ta kama su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sun yarawa wala kada akhaznahum bil azabi wa mastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun walau waka wa kashafna ma bihim min durr lalajju fi dughyan ya amahu don haka ya kama yace walau rahimnahum inda mun tausaya musu mun kai abba madamu ba mun ka kare su da abubuwan nan da suka yi lalajju fi ne da sun ƙara zuwa shi bace bacen su ya bahu na suna demuwa to yanzu ku yace mun kama su kadan kadan la'allahum yarji'un don su dawo ga hanya to abinda ake so jama'a tun da kun ga yi hushi to jama'a a bashi hankuri Allah ya hushi a bashi hankuri abinda a hankuri istighfari da tuba ai ta bashi hankuri ka gafarta mana ka yahe mana ya Allah ka yahe mana ya Allah ka yahe mana kun ga ba hankuri kenan to ai ta isa istighfari a bashi hankuri amma kuna husata Allah ku ce ko ba ku bashi hankuri sai dai kawai abinda kuka so ya samu ba ku samu kwanciya hankali da zaman lahiya azumin ramadana ya zo ana ta ibada to ayi ta bashi hankuri yi ta istighfari yi ta tuba har a ga wanda al'amari ya kasance Allah shi kawo mana mahita amin Allah shi kawo mana mahita amin Allah ya sauƙaƙa mana matsalolin gada muke cikin su amin ya Allah ya zaunar da kasar nan ta mu lahiya amin Allah ya zaunar da mu lahiya Allah ya zaunar da mu lahiya Allah ya shirya mu ya shirya shugabanninmu Allah ya azama ga hanya kuma Allah ya ba mu ikon kwana nan wurin sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم to kai abin da ka rubuto min a bankai can muku maka tsaita to ka zaka kwatantawa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 Allah muna roƙonka da annana nashara annaka anta Allah la ilaha illa anta ala ahad samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana Allah ka gusar da hicincinnu Allah ka gusar da hicina Allah ka gusar da tashi hankali Allah ka gusar da Allah ka gusar Allah ka Allah ka gusar da rashin ka gusar da zalunci shugabanni ka gusar da zalunci malamai da almajirai ka gusar da zalunci 'yan kasuwa da masu Allah ka tsawon da mutane Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka iyalan iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka ƙara musu imani da lafiya ka gafarta mana ka gafarta ya da zuciya ka ba mu da waɗanda ba Allah ka kama mana da su da karatu da ibadarka da manyan manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata zaunar da Najeriya lahiya mu ba mu da wata Allah Allah kakka bari ta rikici wani mugu da a cikinta wanda ka tuna ne ya rikita musu Allah ka Allah ka musulunci magani Allah ka yi ma musulunci magani duk wani wanda ka san manoha sai ya kaskanta musulunci da musulmai Allah ka walakanta shi Allah ka walakanta shi Allah ka mai sai baya Allah ka mai sai baya asa ko Allah ka zaunar da ita lahiya ka zaunar da jama'a ta lahiya mugu ko ka bi shi da mugunta sai saboda albarka sunayenka ka tosaya mana Allah ka zaunar da Najeriya lahiya kasashe makwatan Najeriya duka Allah ka zaunar zaunar da su lahiya kuma ka haɗa kan suri guda su yi aiki tare ka zaunar da mu lahiya baki ɗaya Allah ka taimaki arewa Allah ka taimaki arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka haɗa kan arewa Allah ka haɗa kan ‘yan arewa, Allah ka haɗa kan arewa, Allah ka haɗa kan ‘yan arewa, Allah ka taimaki arewa, Allah ka taimaki arewa, Allah ka zaunar da arewa lahiya. Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka ansa mana addu'o'in shugabannin arewa Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga abin da kaka so kana yarda da shi Allah ka kare maka kare jihar mu jihar nan ta Allah ka ƙara mata lahiya ka ƙara mata zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata natsuwa ka ƙara mata arziki ka ƙara mata wadata ka ƙara mata ilimi ka ƙara mata haɗin kai Ka ƙara mata haɗin kai da son juna Allah ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka ƙara musu imani da lahiya ka ba su mataimaka da masharata na ƙwarai. ka ƙara musu gudunmawarka ka ƙara musu taimakonka ka kare mu ka kare su ka azirta mu alkhairansu ka kare mu daga sharrorinsu saboda albarka sunayenka Allah ka ya mana da mu da suwa Allah ka taimake mu ka taimake kowa a kan ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya man ala kulli shay'in qadirun ka taimaka mana Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu matasanmu Allah ka shirya muka shirya su matasanmu Allah ka shirya muka shirya su Allah da albarka sunayenka ka kyautace imanin su da akidar ka ba su ayyuka da sana'o'i na halaliya buƙatocinsu na alheri ka biya musu wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abin tsoronsu ka kare su Allah da albarka sunayenka su ma da tijawa ka shirya su su ma tsofaffi ka shirya su maza da mata ka shirya su Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya lailan wa naharan ka zaunar da mu lahiya ka tausaya mana kuma ka taimaka mana ka karfafa mu kuma ka girmama mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare maka kare makarancin nan ka kare maka kare masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'i da wuraren tahiyoyi ma duka ka ba mu kariya da tsawonka. aljanna ko ka ba mu firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus al'ala Allah ka ba mu aljanna firdaus a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ka taimaka mana da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da tsaya da iyali da zuriya mu baki Allah ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka gafarta mana ka kare mu daga shari duka kai salati da sallama ga annabin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam No,